Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar arewa kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata sha 13 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. Shugaban ƙasar Philippines ya ce yana son rundunar Amurka da ke kudancin kasarsa su tashi su bar wurin. sa'o'i kaɗan bayan da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaitauta a siriya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ayyana wannan tsagaitautan ita ce kila ta ƙarshe ta maido da zaman lafiya a siriya yar takarar shugabancin ƙasar amurka hillary clinton ta ce ta ji sauƙi kuma tana ƙara samun lafiya to kanin labaran kenan wata ƙungiyar rajin zaman lafiya a najeriya da ke taro a nan amurka ta bayyana sanadin canza alƙiblarta da boko haram ya zo muka tashi haikan muka bar abin da muke yi tashi muka kama taimakon mutane eh, wanda su sun gudo daga boko haram shahararren lauyan nan a najeriya femi falana ya ce a yi watsi da sharaɗin ƙasar switzerland cewa najeriya ta yadda bankin duniya ya sa ido kan yadda za ta kashe kuɗinta da za a mayar to amma wasu 'yan najeriya sun ce a nan fa switzerland ta yi gaskiya rashin sanin abin da aka yi da kuɗi da aka riga aka dawo da su shi yasa suka batar wannan condition ɗin kada su mayar da kuɗi manya su sake fashewa Kuma kamar kowace ranar Talata za ku ji shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto inda a yau za a ji zafaffar wainar da ake toyawa a jihar Adamawa amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. assalamu alaikum jama'a shugaban philippines ya ce yana son rundunar sojin amurka da ke kudancin kasarsa su tashi su bar wurin inda suke ba da shawara ga rundunar sojin kasar akan yaƙi da suke yi da tsauran ra'ayin islama da yake jawabi ga wasu jami'an gwamnatinsa da aka nada akan sabbin mukamai a jiya litinin shugaba rodrigo duterte ya ɗora laifi akan amurka cewa dalilinta ne mayakan musulmin ke ta da ƙayar baya a yankin wannan shine karo na farko da ya fito ya bayyana adawarsa ga zaman sojojin amurka da suke yi a ƙasarsa sai dai shugaba duterte bai ƙayyade lokaci da ya kamata amurka su bar ƙasar ba ko kuma yadda za a tafiyar da shirin janyewan sai dai ya ce amurkawan su ne waɗanda ƙungiyoyin ta'addancin masu nasaba da abu sayif suke neman su kuma su ne dalilin da wannan mutane suke kara ƙaimi a yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce ba su da wani labari a hukumance daga gwamnatin philippines akan wannan batun sanarwar ta shugaba duterte a jiya ta zo ne mako daya bayan da ya yi wasu kalamai marasa daɗi ga shugaban amurka da kuma ƙasar amurka baki ɗaya a laos wanda ya sanadiyar obama ya soke gana wasu a wurin taron amma dai a ƙarshenta daga bisani shugabannin biyu sun haɗu a wurin taron kolin. sa'o'i kaɗan bayan da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ayyana wannan tsagaita wuta kila ita ce dama ta ƙarshe ta maido da zaman lafiya a siriyar bayan yakin basasa na shekara biyar a ƙasar da ta yi fama da shi duk da cewa an fara samun kwanciyar hankali akwai faɗace-faɗace nan da can sakatare Kerry ya faɗa a jiya litinin cewa ba za a yi saurin tabbatar da ingancin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tsakanin amurka da rasha ba tukunna a ranar asabar ce sakatare keri da ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov suka bayyana yarjejeniyar a geneva kuma yarjejeniyar ta samu goyon bayan wasu kasashe kamar iran wacce take goyon bayan gwamnatin siriya da kuma turkiya wacce ita kuma take son ganin an tsige shugaba bashar al-assad daga mulki idan aka yi mako daya da tsagaita wutar karkashin wannan yarjejeniyar hakan zai sa amurka da rasha su haɗa kai wurin kai farmaki ta sama akan mayakan isis da al-nusrat wacce ke kiran kanta da jabhat fati al-sama da aka ɗauke ta a matsayin ƙungiyar al-ƙa'ida jama'a kuna shan wa'annan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc yar takarar shugabancin ƙasar amurka hillary clinton ta ce ta ji sauki kuma tana ƙara samun lafiya biyo bayan kamuwa da ta yi da ciwon haƙarƙari a gidanta da ke cafakwa a wajen birnin new york to ranar juma'a ne likitanta ya gano cewa lalle tana ɗauke da ciwon nan na haƙarƙari yar takarar ta shaidawa talabijin ta cnn a jiya litinin cewa ta yi wasa da shawarar da likitan ya bata ne inda ya shawarce ta da ta yi taka tsantsan saboda ta matsu ta ga cewa ba a bata a baya ba wacan wurin hidimomi da ake yi na tuna bala'inan da ya faru ranar tara ga watan satumba wanda ya auku a birnin new york shekaru goma sha biyar da suka wuce wani hoton bidiyo ya nuna clinton ta kusa sumewa a yayin da aka taimaka mata ta shiga motarta bidiyon kuma ya nuna tana zubewa kamar za ta faɗi ƙasa makarabanta sun tuka ta cikin motanta zuwa gidan yarta chelsea a nan new york inda ta huta zuwa wasu sa'o'i daga bisani ta fito tana nuna alamar murmurewa kuma ta bayyana wa manema labarai cewa ta warsa sarai jami'an kwamitin 'yan kamfe na nata dai sun soke bayyana hillary clinton a wurin yakin neman zaɓe da aka yi a jiya litani da kuma yau talata a jihar california yanzu tana bisa umarnin likitanta da suka ce lalle sai ta canza zirga-zirganta ta harkokin siyasa don ta samu hutu a jiya clinton ta gode wa jama'a da suka mata fatar alheri ciki har da abokin karawanta na jam'iyyar republican donald trump trump ya faɗa jiya litinin cewa za ta samu sauƙi kuma ta dawo ta ci gaba da yakin neman zaɓe kuma za su haɗu da ita a wurin muhawara da za su soma daga ranar 26 ga wannan watan satumban. wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce ta samu shaidar da ke tabbatar da cewa wasu manyan 'yan siyasar sudan ta kudu da suka hada da shugabannin bangarori biyu masu yaƙi da juna a cikin ƙasar na samun babbar ribar maƙudan kuɗaɗe daga yaƙin da aka daɗe ana yi a ƙasar a jiya litini ne shugabannin biyu na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da suka hada da jarumin dan wasan sinima din nan na amurka george colony da wani mai fafutukar kare haƙƙin bal'adama john predegas suka bayyana sakamakon nazarinsu a wurin taron manema labarai a cibiyar 'yan jarida ta ƙasa a washington dc rahoton da ƙungiyar tasu mai suna the century ta tsara ya zargi shugaban sudan ta kudu salva kiir da tsohon mataimakinsa red machar da wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar da kwasar ganimar miliyoyin daloli daga baitulmalin ƙasar tun shekarar 2005 lokacin da aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya wacce ta kai ga samun 'yancin kudu daga sudan To an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga nan Amurka inda wata kungiyar rajin zaman lafiya a Najeriya mai suna Adamawa Peace Initiative a Turanci da take wani taro a ginin Majalisar Dokokin Amurka wato Capitol Hill. Abokiyar aikinmu Grace Alher Abdu ta hallara don haka na fara da tambayar ta makasudin wannan taron sai ta ce. To makasudin wannan taron dai shine ita wannan kungiya wadda ake kira Adamawa Peace Initiative da aka kafa ta tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu mm. domin tashe-tashen hankula da aka fuskanta a jihar Adamawa. To aka kafa wannan kungiya da ta haɗa kan mabiya manyan addinai nan jide da aka suka zama sanannu a Najeriya wato krista da Musulmi da limamai maza da mata da dai masu ruwa da tsaki da kuma masu faɗa a ji da ƙabilu daban-daban aka haɗa su domin a ga yadda za a zauna a fahimci juna a shawo kan tashe-tashen hankali to wannan kungiya kamar yadda nake bayyanawa an kafa ta ne ma tun kafin a fara tashe-tashen kungiyar boko haram hmm. to ita wannan kungiya jami'ar american university nigeria ita ce ce sanadin kafa wannan kungiyar kasancewa ita wannan jami'a tana da tushe ne a yola kwatar jihar adamawa mm. to tun da aka kafa wannan kungiya ainihi an kafa ta ne domin wanzar da zaman lafiya a jihar adamawa kuma bisa ga dukkan alamu kamar yadda suke bayyanawa kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin ta da kayan baya da kungiyar boko haram ta yi ba ta da nasaba ko ko ko kaɗan da tashe tashe hankula da suka fuskanta su a jihar adamawa mm. to abin da ya kawo su a nan amurka bayan da suka fara wannan kungiya tashe kan hankulan nan da aka fuskanta sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram sai haifar da 'yan gudun hijira na cikin gida kamar yadda ka sani. Hmm. Da mutane da dama suka rasa matsugunansu, mutane da dama suka tagayyara, mutane da dama suka shiga halin ni su ya hada ma da waɗanda suka gaza zuwa makaranta. Hmm. To wannan kungiya da aka kafa ta da nufin wanzar da zaman lafiya sai ta ga cewa akwai bukata ta yi abin da ya wuce wannan domin sai da abinci yunwa kanta ita ma babban masifa ce mm. to sai suka ga cewa ba za su zauna suna jira wai sai an yi tashin hankali tukuna su kawo gudunmuwa ko kuma su tashi su ta baki ba suka ga yadda halin da yan gudun hijira na cikin gida take a cikin jihar Adamawa ya kamata su yi wani abu to sai suka haɗu suka fara neman taro sisi nan domin tallafa ma 'yan gudun hijira na cikin gida ɗin nan suna kai abinci suna kai to wani ɗan documentary shiri da suka yi mm. da suna ayyukan da suka gudanar da 'yan gudun hijira da dai abin akwai waɗanda mata da ake koya musu sana'o'in hannu yara da ake ilmantarwa fannoni dai daban-daban bisa ga bukatu da suka lura da su waɗannan mata ma har sun kawo jakunan ma da suka yi domin su nuna abin da kamar aka watsar da shi za a yar mm. a nuna musu za ku iya yin amfani da wannan har ku iya samun abin zaman gari to mata sun nuna cewa wannan ya taimake su wata ta nuna cewa wannan ya taimake ta ta iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴanta ya taimake ta ba ta dogaro ga mijinta ita ma tana ma iya tallafa mace yanzu domin ta samu sana'a. Hmm. Yara kuma 'yan makaranta sun nuna cewa in ba don wannan shirin da aka gabatar ba mm. da ba za su samu ci gaba da eh, karatu ba abinda ya kawo su kenan su nuna. Mm. To ɗazu kamar kina son ki haɗa mu da wasu daga cikin eh, mahalarta. Eh muna tare da daga cikin waɗanda suke cikin wannan ƙungiyar wanzu da zaman lafiya akwai shi Imam Dauda Muhammad Bello muna tare da shi zai maka ƙarin bayani. To muna jin shi. Ni kamar yadda Aleri take faɗa dai wannan ƙungiya an yi ta ne saboda zaman lafiya tun kafin Boko Haram. sannan da boko haram ya zo aka sami matsalan 'yan gudun hijira muka tashi haikan muka bar abin da muke yi sai muka tashi muka kama hanyar taimakon mutane eh, wanda suke sun gudo daga filayen boko haram suna yola hmm. to daga nan har taimakon ya kasance har lokacin da suka suka koma garuruwansu har yanzu muna bin su mu je mu tambayi bukatunsu da sauransu mu haɗa su da waɗanda suke da hannu da shuni sannan a taimaka a samu musu abinci a samu musu wurin eh, zama da dai sauransu. To a gaida Grace za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan rahoton a shirmu na hantsi. To kamar yadda ba a rasa ji ba, ƙasar Switzerland ta ce ta yadda ta maida dala miliyan 321 da marigayi tsohon shugaban kasar najeriya sani abacha ya ɓoye to amma bisa sharaɗin cewa najeriya za ta amince bankin duniya ya sa ido kan yadda za a kashe kuɗin hakan ya sa sanannen lauyan nan na najeriya femi falana ya yi wup ya ce ai wannan rainin wayo ne kawai switzerland ba ta da ikon gindaya ma najeriya wannan sharaɗin kuma ya kamata najeriya ta gaggauta yin watsi da wannan sharaɗin don haka na tuntuɓi wata 'yar raji wadda take aiki da jami'ar american university of nigeria da ke adamawa wadda kuma ke halartar wannan taron da ake yi a capitol hill na nan amurka mai suna hajiya turai aishatu abdulkadir wadda na ce mata ba ta ganin falana ya yi gaskiya ƙasar switzerland ba ta da ikon shimfiɗawa najeriya sharaɗi sai ta ce abin da nake so ka gane shi ne da akwai kuɗaɗe da aka ce an dawo da su ko ana kan dawowa da su ji an yi komai da shi ba ɗan najeriya dai bai san abin da akwai da su ba wai ba a dawo da su ba an dawo da su watakila amma kuma ba wani abin da aka yi da kuɗin da za mu gane cewa an yi amfani da kuɗin da ana dawo da kuɗin nan tun da fari a zo a faɗa gashi abin da aka yi da shi wannan kuɗi kaza an ba an yi kaza an kai kaza an yi kaza to ka gani ba zai dame mu ba to su ma rashin sanin abin da aka yi da kuɗin da aka riga aka dawo da su shi ya sa suka batar wannan condition din kada su mayar da kuɗi manya su sake fashewa To Hajiya shi Femi Falana a matsayinsa na fitaccen lauya da aka san shi a matakin ƙasa da ƙasa yana ganin kamar duk da ike wannan sharaɗin na da amfani amma kamar raina ɗiyaucin Najeriya ne a ce wai sai wata ƙasa ta gindaye sharaɗin maido da kuɗin da aka sace aka kai mata. To an ta ga kace kuɗin da aka sace da kuɗin ba a sace an kai ba an ga su zo su fara kuɗin mu a nan su yi su ce a kashe kaza a kashe kaza a lokacin ka ba. Abin da aka sace aka kai shine suke controlling. Kamar wanda na gaya maka an sace da an dawo da su amma ba ku ga me aka yi ba mu ga me aka yi da shi ba. To amma hajiya idan tana da kirki irin haka mai isa tun da farko ta an shiri kayan sata. Eh, ai ba lokaci din hankalin kowa yana kwance ba wanda ya ke damuwa ba wanda ya damu da ah, kuɗi an kwashe kuɗi ko To, eh. kina ganin da ike a matakin ƙasa da ƙasa an san Swiss da ansar eh. kayan sata daga ƙasashe daban-daban. Eh, kina ganin anya tana da ɗa'a haka na buƙatar cewa a yi gaskiya game da kuɗin ba wata rigima take son ta tayar don ta shiriritar da batun maido da kuɗin? so mu dai ina ganin ko a yanzu in haka ko a yanzu da muke magana. In ma kuɗi zai sake shiga, wai za a sake irin wannan. In ba ana faɗa kafin da aka yi kuɗin ba, ga wanda ya ɗauki kuɗin ba ko gobe ma za a sace Za a ji kashi na biyu na wannan hira da Hajiya Aisha Abdulkadir a shirman hantsi. Yanzu kan bari mu za ku gefe guda Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Akwai wasu wanda suna jin su nan su suka halicce mu. Wallahi tallahi tausayi da kunya shi yake hana mu mai da martani idan an tsokane mu. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadomin da kuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. A Najeriya yana da wuya ka samu jihohi kamar jihohi guda biyu wato Kano da Adamawa in ana magana siyasa. Wannan jihohi guda biyu ne da ba sa daɗewa baka ji wata babbar rigimar siyasa ta kaure tsakanin wannan da wancan ba. yayin da a jihar kano ake ci gaba da takon saka tsakanin magoya bayan gwamna mai ci yanzu abdullahi umar ganduje da tsohon mai gidansa gwamna rabi'u musa kwankwaso a jihar adamawa ce ce kucin na daban ne an tsokane mu ɗaya mun haƙura an zage mu a notebook an zabe mu a facebook an buga a jaridu an mana ƙazafi ba mu mai da martani domin mai mali ke talla mai zuma a gida ake samunsa kuma zuma muke da shi ga shi zahiri kuma ana ganinsa. muddin kaji ana rigimar siyasa a jihar adamawa kulliyomin ba za ta wuce a tsakanin magoya bayan mutane fitattu guda uku ko hudu ba kamar gwamnan mai ci yanzu muhammadu umaru jibrilu bindo ko tsohon gwamnan murtala yako mai mangoro ko kuma tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar talakin adamawa din yanzu ma abin da yake faruwa kenan a sanadin canjin shekar da su nuhu ribadu suka yi suka komo jam'iyyar apc suna sunana yakubu uba matsalan siyasan adama dai shine irin matsalan cewa irin gutsuriso ma irin yan gidan yan siyasa su zo su cewa ne ya ce kaza a wani ba tare da kai irin wani abubuwan dai su kuma manyan bisa duka alamu an zo an kawo musu gulma cewa ne ba tare da kai sai su hau su zanna kamar lokacin da gwamna na yanzu yanzu aka ce alhamdulillahi a yanzu insha Allah ba za a samu matsaloli yadda aka samu lokacin in yako ba a wansu a ce yan siyasan Abuja yan adama ya ta faɗa sai kuma yanzu bisa duk alamun kuma abin kamar yana so ya sake dawowa su ma wanda aka ce suna zuwa yanzu da ribadun da gundirin mun ji bayanin su ai so duk abubuwan da wanda suke karkashin su suke kawowa dai don su samu su ci abinci ya kamata su zanna sai karatun na natsu su daina barin ana kawo musu gulma daga nan daga nan daga can su aiki kawai don raya adama. To a kan wannan al'amari ne yau za mu sake koma cikin jihar ta Adamawa inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz zai jagoranci muhawarar da za mu fara a yau din. To jama'a barkamu da saduwa a wannan shiri na tsaka mai wuya. yadda ko za mu leka jihar adamawa inda ake ta ce ku ce a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc da ke mulki a jihar da ma najeriya yau da za mu taɓa wani batu ne da ya shafi siyasar jihar game da batun komar wasu kusan siyasar jihar wata zuwa tsohon jam'iyyar da apc wanda suka da tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da watan da dukiyar al'umma wata ta efcc malam nuhu ribado da kuma tsohon ɗan takarar gwamna ko kuma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar sdp a jihar injiniya marsu gunduri da kuma wani zakakumin soja kuma tsohon siyasa wato brigida janar abuba marwa kun san dai cikin kwanakin nan kafofin yada labarai a najeriya sun ta yayata wannan batu batun da yanzu haka ya ce ku ce a fage da kuma wajen ma jihar adamawa musamman ga 'yan siyasa wasu na ganin kan cewa kuma wasu da alheri wasu kuma na ganin kan cewa da lauje cikin naɗi kuma don tattauna batun a shirin na tsaka mai wuya yau za mu ji ko kuma za a fafata ne a tsakanin wasu kusoshin jam'iyyar apc a najeriya ba ma kai a jihar adamawa ba akwai shi kansa alhaji ba dan arewa wanda jigo a jam'iyyar da kuma honorable husaini gamba bello shi ma dan jam'iyyar ne ko da yake a baya sun mata abin da suke kira wai shinkafa da wake haka nan kuma za mu ji ra'ayin bangaren shugabancin jam'iyyar musamman a jihar adamawa waya suke kallon wannan batu amma mai sauraro kafin mu nisa bari in sa maka wannan a matsayin mabudin kunnuwa mu ji jawabin da wani jigo a jam'iyyar ta apc ya yi a wani gangami da aka yi a karamar hukumar shelan bari in kai ku ga shi wannan jigo a jam'iyyar da ake wadda lakabi da ko sama da ƙasa za ta haɗu wato shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar adama alhaji abdulrahman abu jimeta bari mu ji me ya faɗa ne a wajen wannan gangami dangane da koma wasu gunduri da kuma nuhu ribado da masu buba marwa zuwa ga jam'iyyar amma akwai wasu wanda suna jin su nan suka halicce mu wallahi tallahi tausayi da kunya shi yake hana mu mai da martani idan an tsokane mu an tsokane mu ɗaya mun haƙura an zage mu a notebook an zabe mu a facebook an buga a jaridu an mana ƙazafi ba mu mai da martani domin mai mali ke talla mai zuma a gida ake samunsa kuma zuma muke da shi Ga shi zahiri kuma ana ganinsa duk girman mutum duk shekarun mutum duk siyasa mutum wallahi idan bai ragan mana ba ba za mu ragan masa ba inda a harkar siyasa ne to da yake mun ji za mu soma ya yi kallamin shirin ne da jam'iyyar apc alhaji amal lawal kai ne sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na apc an ce cikin wasu ku ya ɗauki ruwa na kan cewa ba kwa son wasu tsoffin yayan jam'iyyar ku da masu aka kafa jam'iyyar da kan cewa za su komo wai ya jam'iyyar take kallon komo wani kuma wai me ake cikin mai gaske batu to da farko ina so in gyara maganar da kai ka san mu a mu na iyayen jam'iyya muna shugabanci ne ma kowa da kowa kuma constitution na wannan jam'iyya ya ba da dama cewa duk wanda yake so shiga wannan jam'iyyar ka ba shi izini shiga amma mutum shiga jam'iyya ba wai shiga ta sama ba dole akwai mataku da zaka bi don ka shiga wannan jam'iyya da farko dai in zaka bar jam'iyya zaka rubuta wa chairman naka cewa ni wani ina son bar jam'iyyar nan saboda dalilin da kai ka bar wa kanka haka kuma in zaka shigo wannan jam'iyyar zaka rubuta wa chairman cewa ina son shigo wannan jam'iyyar sannan ward chairman ya da executive nashi su tattaita in suka yadda su da da kai ka shiga jam'iyyar ta ward naka ka zama dan jam'iyyar wannan kuma maganan <clears throat> ya rage gare ka in kana so daga ward na ka tafi local government don a sanka za ka yi zuwa local government secretariat ka ce na shiga ni dan jam'iyya ne na shiga ward nawa saboda ga rijista na da nayi ga ward esco na sun sani eh, ka ce ne yanzu misali a matsayina ko kuma tsoho wanda watakila su aka fa in na je ward jam'iyya na kasa kan cewa ta amince min shikenan ba zan koma ba sai na koma a gunduma ta ba shiga jam'iyya daga sama dole sai ka dawo naka da ko da sun amince maka dole za ka dawo naka za a iya su karbe ka a sama sai wani lokaci a tashi mutane wasu ce su ba san ka ba so kaga baka shiga jam'iyya ba saboda jam'iyya dole ko research da kaga ake na ayan koma union da pool da da ward aka yi so ba fa ba ce kowa je Abuja rijista ba so duk anan suka kawo aka koma kowane unit aka ba kowa a katin zama dan jam'iyya haka kuma in zaka shiga ko da ka ji na sun karbe ka dole sai ka koma ward naka ka je an karɓe ka sannan ka sama ka zama dan jam'iyya to to zan dawo gare ka bar in koma hannun dama na honorable Husaini Gambo Bello ku <laughs> ya na farko a matsayin ku na yan siyasa na kuma masoya jam'iyyar APC domin kun yi a zaben shugaban kasa ko da ke daga baya kuma ta abin da ku kira shinkafa da wake ya kuka je batun koma waɗannan kusoshin jam'iyyar da su aka kafa daga baya suka sai sheka su kuma wasu jam'iyyu to na farko dai zan gaya mutane assalamu alaikum na biyu kuma na ji daɗi abun da shi sakataren shirye-shirye na jam'iyyar apc ni har yanzu suna na shugaban shinkafa da wake ban canja ba kuma ba ran canja ba na matsayin a zaɓi cancanta ba ina matsayin a zaɓi jam'iyya ba amma ni ɗan apc ne cikakke ba gudu ba ja da baya wato an yi fomin jam'iyyar nan da waɗansu kuma ina ga kaman siyasan waɗansu a adamawa ra'ayi ne ba wai suna yi don damuwan talaka ba suna yi don ra'ayin kansu ne lokacin da suka leƙa suka ga an yi fomin jam'iyyar nan an shirya waɗanda za su gudanar da shugabancin jam'iyyar nan sai suka ce to tun da yake su interest nasu babu shi a jam'iyya kuma abun da suke gudana suke so a jam'iyya bukatar su ba zai biya ba sai suka so su sun bar jam'iyya yau da suna nan a jam'iyyar nan nasarar da muka samu a lokacin da ya wuce da an samu nasara ninkin ba ninkin amma da yake sun tafi suna gabarin su jam'iyyar apc zai kawo jam'iyyar din illa sai suka bari kowa je kama jam'iyya inda zai tsaya zaɓe sun je sun tsaya zaɓe Hussaini ka fito fili ya kun yi maraba da komansu ko kuma kuna gani ai yanzu na gaya maka ai yanzu dawon kowa a cikin jam'iyyar pc abun farin ciki ne amma akwai inda za a bata a gaba domin ra'ayin da da suka tafi da shi nan suna tare da shi in sun da kuma bukatan bata biya ba za su sake barin jami'a mu abin da muke so jami'an apc yanzu za a yi zaben kananan hukumomi za mu dawo nan batu kafin mu je a alhaji uba dan arewa ka je ra'ayinsu ga baki na farko tukuna kai dan jami'ar apc ne kuma jigo a jikin jami'ar nan tukuna iya ka ji da batun kan cewa wasu da suka baro ku za su koma na yi farin ciki da dawansu domin dama mutane ne masu mutunci a cikin al'umma kuma jam'iyyar mu ta apc dama an kaba ta bisa aƙida kuma ka san wani lokaci mace tana iya barin gidan miji ba wai don ba son miji ko miji ba son ta ba wani kila wani dan abun da ko ya mata bata ji daɗi ba ko kuma ah, ta masa sau da mun sani tun lokacin shi ga organizing secretary in mutane ba za su manta ba a lokacin da muke yaƙi gamin zaɓe da kansa yake faɗa cewa muna da 'yan takara biyu mu apc ɗaya bisan tabin domar jibrila ɗaya ko malam nuru bado a pdp duk wanda ya ci namu ne me yasa ke baran haka don ya san cewa malam nuru bado mutum ne adali kwararre wanda zai kawo cigaban al'umma amma ba wani abu bane kawai gaskiya akwai ba su daɗin zuwansu ba kuma mun sani dalili dalilin dama a jam'iyyar apc mun samu akwai wasu mutane wanda suka zama kaka mai da wani naka saboda haka suna ganin cewa mun mayan wannan jami'a mun samu nasara ba tare da su ba sun ga kuma yanzu nasarar ta koma wajen su suke mora sun ga cewa yanzu an dawo in an ci wani tafiya din su fatan su ta kare in ba za ka manta ba shi mai gidanmu mai girma cewa staff a lokacin aka taro a fadan gwamnatin jihar adamawa ya bude baki ya ce idan kana da abokan gaba guda biyu sai ka haɗu da ɗaya kashe ɗaya saboda haka shi sun haɗu da daya za su kashe daya mu kuma fahimta mu musamman mu magoya bayan tsohon gwamnan mutalan yako muna ganin maganar sa shine mai girma gwamna yanzu ya dawo sun haɗu da mai girma tsohon matafakin shugaban ƙasa. Idan na fahimci kana tafiya kan cewa wani abin da ke kullawa tamkar a faɗa na tsakanin ɓangaren yaku da kuma ɓangaren su ko menene. To a gaishe ku. To sai makon gobe idan Allah ya kai mu mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga bakin mu Alhaji Uba dan Arewa da kuma Honorable Hussein Gambo Bello da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdul Aziz da ya taimaka ya ja ragamar wannan muhawarar tasu. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. To a gaishe ka yanzu kuma ga Baba yakub Makeri da labaran duniya amma fa a takaice. Tsohon Firaministan Birtaniya David Cameron ya ba da sanarwar yin murabus daga kujerarsa ta Majalisar Dokoki abinda zai kawo ƙarshen siyasarsa makonni kaɗan bayan da ya sha kashi a zaben raba gaddama na ranar 23 ga watan Yuni na neman zama ko ficewan ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. lokacin da cameron ɗan shekaru 49 da haihuwa ya gabatar da takardun murabus a matsayin prime minister ya bayyana niyyarsa na ci gaba da zama majalisar dokokin ko da yake ba zai rike shugabancin jam'iyyarsa ta conservative ba cameron ya ce ya shaida wa sabuwar prime minister theresa may cewa ya daina wakiltar mazaɓar oxfordshire don ya bada dama ga wani ya maye gurbinsa akan wannan kujeran wanda zai mai da hankali a kan yankin da ke tsakiyar ingila To jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a dan Baba kuma Makeri wanda ya taya ni da wanda ya ba da umarni CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.